gwamnatin jihar yobe ta ce har yanzu bata gama tantance adadin matan da aka ce sun bace ba sakamakon hari da wasu yan bindiga suka kai musu a daren litinin kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar yobe alhaji muhammad amin ne dai shaida min tawai ho wanda ya ce waɗannan adadi ko kuma kididdiga da jama'a ke bayarwa ba sa sahihi ba ne dan har yanzu ba su gama tantance adadin ɗaliban da suka bace ba wanda shi akwai wasu bayanai da ke nuni da cewa ana da ɗalibai ɗari bakwai da hudu ne a wannan makaranta yayin da yanzu hakan aka samu ɗari shida da goma saura guda casa'in da hudu ɗin ba san inda suke ba amma kwamishinan ya ce wannan ƙididdigan ba daga wurinsu ba ne gama abin da ke shaida mun ta wayar tarho kamar haka. A'a ba mu confirming ba because we are still muna kalautan su suna zuwa su suna ana biyu uku hakan na so you cannot say categorically wannan ba a ga su ba ko ba haka ba. Hmm. Aha saboda haka suna su din ma yanzu ya tsoro. Okay gama wannan labarin da aka buga cewa casa'in da hudun ba gaskiya bane kenan tunda ba ku tabbatar ba. As far as we are concerned is not correct because of ayo wal gibda kwanaki ga gaban musulmi yamma to ko me al'umman jihar Yobe ke ji ne game da gwagwanan lamari ganin cewa ana murnan zaman lafiya ya so mu dawo dawowa wannan yanki ga dai abinda wannan malamin ke cewa ana magana da mutum ɗan ga takara daga jihar Yobe to ya kuke ji game da wannan abin da ya faru na zuwa wannan makaranta da aka kai wa hali. A alhamdulillah kan gaskiya muna cikin jimami musamman muna cikin garin Karasuwa. To ya kuke kallon wannan lamarin ne Dangote ganin cewa ana gari kamar an so mu samun zaman lafiya kuma ce har an sake shiga makaranta an yi irin wannan aika. Kan mu san abin da yake faruwa saboda bayan sati biyu dauke sojojin din na gurin gabci na aka ba aka samu wannan abin. To yanzu wani hali ake ciki a jihar Yobe nan? A jihar Yobe dai musamman wajen su dukkan gaskiya za aka walwalanta ta dan ja ba ba kamar shekarar nan jiya kafin abin ya faru ba amma ko wani barazana ne ko kuwa ba wata barazana da kuke fuskanta gaskiya ba wata barazana kawai sai dai sama zan suka ana mun shige da fice haka na mm. bincike sai dai a daidai wannan lokaci da al'umman wannan yanki ke nuna alhinin su su kuma al'umman yankin karamar hukumar askirau ba nuna godiya suka yi ga shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan Najeriya game da sake yanto ƴaƴan su da ƴaƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su game abin da shugaban dattawan wannan yanki da ake kira Magi Elders wato barista Isa Bari suke cewa da mu zada ma mu zama gode ma shugaban kasa da sauran jigajigansa wanda suka taimake mu aka samu wa'annan matanin kuma muka ji labarin matanin na sanar lafiya kalau kamar yadda suka tashi wannan da ba wani godiya banda mu gode ma Mr President insha Allah kuma ba wani abu da zamu yi da shi kuriyan mu ne in Allah yarda zai samu gaba da mun mu mutanen margi kamar waɗannan mata da aka sake yantuwa kun samu kun gana da su ko kuma kun gansu ko kun yi magana da su a mu yi waya da su dukkan su mu yi waya da da mu yi waya da su suka ce sanan lafiya kalau ana kula da su Abuja suno ne adadin waɗannan mata kuma suno ne yanzu haka aka sake yantuwa wanda aka samu da su guda goma ne da mata mu guda goma ne suka tabbatar da su hmm. to tun daga wancan lokacin zuwa wannan lokaci kamar sun yi muku irin halin da suka shiga jin cewa kun waya da su dole da ma zama daji ai ba gida bane dole ko ba su matsala yawa da sun zauna daji ba sa gidajen su wannan lamari na garkuwa ko kuma satar mutane a iya cewa sabon abu ne a wannan yanki na arewacin Najeriya ganin cewa shekarun baya sai dai a ji labarin aukuwar hakan daga can wani bangaren kasar amma yanzu hakan duk wani matafi duk wani matafi hankalinsa a tashe yake dan gudun irin abin da kakai ya komo akan hanya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.